hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa na da shekara 1437 daidai da 26 ga watan march shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 60 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam muhaddis al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكتسني دسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي ذكر شد غافرة لتاف زاد المعاد لتافني قومي دروانك لتافني موسوعة تسيرة تمنزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ibn Kaimi yana ma bayani ne akan tafarkin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da addini da rayuwa da mu'amala da zamantakewa da duk wani abu da ke da alaka da rayuwa da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malamai suna mushi jinjina akan wannan aiki da yayi kasancewar aiki ne da yi shi a nesa da littafansa alhalin yana matafiya a kasar makka babu shakka wannan aiki ne ɗaya tamkar da dubu Allah ya saka mashi da alkhairi muna tattauna masail dangane da ainihin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ranar juma'a da ibadojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar a ranar juma'a akwai wani ƙarin tambihi guda ɗaya kafin mu ci gaba da karatu shine dangane da mas'ala ta ainihin fita tafiya mutum ya kama hanyar tafiya a ranar juma'a bayan rana ta fito a inda muka ji asarai da maganganu daga malaman musulunci akan hani akan mutum ya wata tafiya wadda ba ta dole ba a irin wannan rana malam muhammad nasir dinar albani a cikin littafin al'ajubatun nafi'a an as'ilati ladinati masjidil jami'a ya fitar da wasu asarai kuma ya inganta su waɗanda suke nuna cewa a aikace an samu sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai suna yin tafiya a ranar juma'a bayan rana ta fito wanda hakan yana nuna idan dai ta kama din babu laifi kenan wallahu ta'ala a'lam za mu tashi akan gabata da malam ya ce as-sabi'atu ashara wato abu na goma sha bakwai daga cikin darajoji waɗanda ranar juma'a take ɓanta da su anna lilmashi ilal juma'a bi kulli khutwatin ajara sanatin sanatin siyamaha wa qiyamaha cewa mutumin da ya taka da kafa ya tafi zuwa sallar juma'a to kowane daga kafa da zai yi da saukewa da zai yi za a bashi ladan shekara guda ne wadda ya shekara dindi yana azumi yana ƙiyamun laili ladan da mutum zai samu inda a ce zai samu wata shekara yayi ta azumi da rana da dare kuma yayi ta ƙiyamu laili wannan irin ladan shi za a baiwa mutumin da ya tafi da sawunsa zuwa masallacin juma'a qala abdurrazzaq an ma'amarin an yahya ibn abi an abi qilaba an abi al as-san'ani an aus ibn aus daga ausu ɗan ausu ya ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'ari wa sallama manzan Allah ya ce man ghassala wa gtasala yau juma'a wa bakkara wa btakara wa dana min al-imam kana lahubi kulli khutwatin yaqtuha siyamu sanatin siyamu sanatin qiyamuha wa qiyamuha wa yasir malam ya ce daga sahabi aus ɗan aus Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah ya ce man ghassala wanda yayi lafazin ghassala al-imam abu hatim ya ce ma'anan ghassala shine mutum ya wanke kanshi wagtasala kuma shine mutum yayi wanka da kanshi ba wani ne ya mushi ba amma wasu malamai kamar al ahmad ya fassara ghassala da cewa mutumin da ya kwanta da matarsa da safe ranar juma'a waghtasala sannan yi wanka yi tsarki da ko ka wannan fasara ko kuma fasara ɗaya da aka fasara man wanda ya wanke kanshi waghtasala kuma ya yi wanka da kanshi yayi ba yi masa akai ba saboda a al'adarsu ta larabawa a jahiliya mutum yakan zauna sai a yi mishi wanka ƙato sai ya zauna sai 'yan mata bayi waɗanda suke bayin shi sai su mai wanka yana ganin haka wata alfarma ce har yanzu manyan 'yan duniya suna yin wannan za ga mutum sai zauna sai mata su mai wanka sawa'un matan shi ne na aure ko karuwai ne ko wasu mata ne da ya biya su kudin aikinsu amma dai a hadifin abin da ake bayyanawa shine mutum ya yi wanka da kanshi wa bakkara sa'annan kuma ya yi wankan da wurwuri shine ma'anan wa bakkara yayi wanka da wuri wabtakara sannan kuma ya fita zuwa masallaci da wuri dan ya riski huduba kamar yadda al Ibn al ya fassara wannan waje a cikin annihayatu fi gharib al-hadith wal asar ya fassara bakkara yayi wanka da wuri wabtakara ya fita wurin sallah masallaci da wurwuri wadana min al-imami a nan wurin a cikin sunan abi dawuda ya zo da wani ƙari kuma isnadin ingantacce ne cewa wa masha sai ya fita ya tafi da ƙafa walam yarkab bai hau wani abun hawa ba daga nan ne malamai suka ce tafiya masallacin juma'a da ƙafa ya fi falala akan tafiya da abun hawa saɓanin kuma aikin hajji za mu zo makaranta a nan gaba za ka ji maganin da malamai suka yi akan cewa aikin hajji kuma tafiya akan abun hawa ya fi falala akan tafiya da kafa saboda manzala su ɗaya ya tafi ne akan abun hawa ya tafi akan dabbatuhu alƙaswa to amma wajen sallar juma'a musamman idan ya zama masafa nisan da ke tsakanin gidanka ko wajen da kake zaune vicinity ɗinka zuwa masallacin juma'a ya zama nisan bisa ga al'ada ana iya zuwa da kafa to ba ka da dalilin da za ka hau abin hawa sai in kana so ka rage kanka lada ko kuma ana rayuwa irin wanda muke yanzu ta lalaci wadda nan da can sai an hau mashin nan da can sai an hau mota amma misali tafiyar kilomita ɗaya kilomita biyu rabin kilomita masallacin da kana iya wurga dutse ya kai inda masallaci yake daga gidanka to ba buƙatar ka hau abin hawa ina fata mun gane wannan Kamar a ce a cikin abu masallacin central mosque na abu kai kuma kana duk wani faculty da ke cikin university din ko kana cikin hostel ko kana staff quarters area A ko area BZ da waɗannan wuraren ba ka bukatar sai ka hawa abun hawa sai dai kana da ciwon kafa amma daga faculty of medicine daga education daga school of postgraduate studies daga area A duk waɗannan wuraren da ya trackable mutum zai iya tafiya amma an ka da lura kana iya hawa ka san dai ka rage kan kalada haka masallacin haruna Danja, wanda ke cikin gyallesu da wanda ke cikin tudun wada bakin markabin salafiya da wanda ke cikin kaso tudun wada ko wanda yake bakin agwaro zai bi masallacin darul hadisin salafiya nan kenan me yasa sai ya hau mashin daga nan bakin poli wanda aka yi ihu za a ji duk wannan saboda mun zama malalata ne jama'a lalaci ne ya mana yawa sosai to ka gane dai a cikin nassin hadisin manzon Allah ya ce wa masha mutum ya tafi da kafa walam yarkab bai hau abin hawa ba amma wanda yake nesa ko yake ganin ya riga lokaci ya kure masa in ya tsaya ta tahowa da ƙafa zai yarsa sallah to wannan babu laifi ya hawa abin hawa ina fata mun gane wannan jama'a sai manzo Allah ya ce wadana min al-imami sai mutum ya zo ya zauna kusa da liman ma'ana ya zo gab da liman ya zauna kaga tabbatar ya iso da wuri kenan dan wanda ya iso a makare ba zai zo kusa da liman ba wanda kuma da ya iso tsayawa yi a waje wurin kasuwar sai da littafi ko kasuwar sai da gwanjo ko kasuwar takalma da kasuwar siyan tsire da albasa da naman miya ya tsaya yana ta cin kasuwa to wannan ma ya fawwace wa kan shi lada ya kamata mutane su gane wannan waɗannan kasuwanni da ake kafawa a bakin masalatan juma'a babu laifi suna ta zo da halascin su karanta bukari. amma idan ka zo to ka fara yin sallar juma'a tukuna idan an gama ka zo ka ci kasuwa ina fata mun gane wannan jama'a mutane su saba da idan ka zo juma'a ita ta kawo ka shi kuma wannan fa wani by product ne wato riba kafa ne to a yi sallar tukuna a gama sai ka fito ka yi cefananka ka sai sabuwar hula ka duba gwanjan jallabiya duk abin da za ka siya ka siya sai ka ƙara gaba amma a zo masallaci ka zo da wuri sai kuma baka shiga ka samu attendance din da malaiku suka dauka ba ka tsaya kuma kana ta cinikin ainihin wato kyallaye da rawani da carbi da wane ne wannan kana fa wato kanka lada ne yanzu a cikin makaranta idan aka ce za a yi jarabawa karfe 8 da rabi sai ka zo karfe 7 amma sai ka tsaya a bakin gate kana ta karanta jarida ko ka samu ni ka zo na kana ta kana ta shiga intanet da wayarka har karfe tara saura kwata an gama shiga sai ka ce ka garga kowa zuwa waye san ka zo kowa ne san ka zo to da haka sai mutum ya shiga ya zauna kusa da liman jama'a fa'an sata sannan sai ya shiru mutum ya shiru babu hayaniya babu fira babu wani ainihin tashin tashina kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha siyamu sanatin wa qiyamuha duk wani takawa da ya yi da ƙafar shi kowane takawa ɗaya ladan azumin shekara da sallar dare ta shekara kenan in ka taka taku ɗari ladan sallah da azumi na shekara ɗari biyar jama'a wannan falala ta kai falala wa zalika alallahi yasiya kuma wannan abu ne mai sauki a wurin Allah kuma wannan hadisi da kaji shi da jama'a hadisi ne ingantacce daga ka falala ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji irin falalafa kowane taki ɗaya da za ka yi za a baka ladan azumi da ainihin wato ƙiyamun laili na shekara guda amma sai ka cika waɗannan sharɗan ka yi wanka ka taho da wuri ka taho da ƙafa ka zauna kusa da liman kar yi hayaniya kar yi surutu to sai mu tsaya mu kalla shin muna yin waɗannan abubuwan jama'a tsakaninmu da Allah mu da ake cewa ahlus sunna muna yin waɗannan ya kamata kullum ahlus sunna su dinga gane wani abu cewa ita falala da zaka samu a alkiyama da darajar da ake samu a wurin Allah tana samuwa ne da yin ayyukan alkhairi ba da zafin kai ba ba da kawai idda ne ahlus sunna bane Annaba a cikin hadisi kudus ce Allah yana cewa bawa na ba zai samu kusanci na gare ni ba sai da abin da na farlanta mushi bawa ba zai gushe yana samun kusanci zuwa gare ni ba matukar yana na filfili ga waɗannan su ne ayyuka ka tsaye da sallah azumi zakka aikin haji biyayyar iyaye sada zumunci azumin nafila sallar nafila karatun Alƙur'ani, faɗan gaskiya amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar yi ma bayin Allah na gari addu'a ba su uzuri zuwa jana'iza gaida mara lafiya waɗannan ayyukan alkhairi din su ne in kana yi za ka samu shiga a wurin Allah amma mujarradin zafin kan kawai kai Alus suna ne ko ɗan izala ko ɗan salafiya ana karanta karatu kuma ba ka aiki da shi Allah wannan bayin da zai kai mutum jama'a ya kamata mu gane wannan waɗannan karatukan da gaske su ake a dinga aiki da su da ka jama'a mu canza al'adar mu ta zuwa sallar juma'a kar mu dinga zama har sai mun kintaci yanzu an fara hudu ba sannan mu taso muna zaune kawai a wuraren fira kawai muna fira ko kuma muna jiyowa har sai mun ji mamu ya fara hudu ba sannan za mu fara neman ina da dubo mu take ina buta alula sannan mu taho kuma tun safa ba kuma kake yi idan wanda yake wani aiki wani assignment ko wani aikin gwamnati ko wani ma'aikaci ne na wani kamfani yana da uzuri kai da kake zaune ba kayan kuma mai uzurinka misali yanzu ma'aikacin banki malamin makaranta a makarantar gwamnati ko a private school ma'aikaci a wani ofis na wata hukuma da yana da uzurin cewa juma'a rana aiki kuma karfe takwas zai je dole zauna a dex din shi a inda aka yi posting din shi bai samu halin fitowa ba sai lokacin break yayi kaga wannan ya da uzuri domin kiyaye amana wannan aiki da ɗauka zai amma wani zai da aikin komai a rana yana zaune ne kawai ideal yana ba shi da komai mu'attal anil amal amma kuma ba zai zo sallar juma'a ba sai lokaci ya kwai ko kuma in ya zo sai ya samu wuri ya yi hangin a gefe kawai ya rataye da duma shi kawai ya tsaya a gefe yana shan rake yana kallon masu wucewa ba zai nemi wuri ya zauna ba har sai sahu ya kawo inda yake jama'a wannan asara ce Allah ya tsare mu shine malai yake cewa rawahu al-imamu Ahmad fil musnad al-imamu Ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadinsa qala al-imamu Ahmad ghassala bit tashdid lafazin ghassala za a karanta shi da yi masinun shadda ala wajen fa'ala jama'a halahu ma'anar shi shine mutum ya kwanta da iyalinsa ranar juma'a da safe sannan ya tashi ya wanka ya shirin zuwa masallaci wa kazalika fassarahu waqi'un hakanan waqi'u ya fassara baya ga wannan fassara kamar da muka ji al-imamu abu hatimin shi kuma ya fassara cewa ghassala mutum ya wanke kansa الثامنة عشرة أنه يوم تكفير السيئات يوم تكفير السيئات شوارانا الجمعة دقت كم فللو لنتا فللا مي لمبا قوم شاتكوس ودن دمالين كي لسا فاوشيني رانا الجمعة أنا قابر تزنوي قال الإمام أحمد في مسنده أن سليمان قال أن سلمان قال سلمان الفارسي يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانذا الله يتي دني a tadiri ma yawmul juma'a ya kai salmanu ka san ma'anar juma'a kuwa qultu huwa al-yawmul ladhi jama'a Allahu a abakum adama shine ranar da Allah ya tattara halitta al'uban mutane adamu Ƙala, sai manzo Allah ya ce walakin ni adri ma yawon juma'a ni na san abin da ake nufi da juma'a la yatahharu ar-rajul babu mutumin da zai yi tsarki fa yuhsinu tuhurahu ya kyautata tsarkinsa sun maye a juma'a sannan ya tafi ranar juma'a fayin situ sai ya je ya shuru hatta ya ƙaziyar imamu salatu har liman ya gama sallar shi bai yi hayaniya ba bai yi fira ba جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها يتي إن, إن المسلم لليشي مسلمي إذا اغتسل يوم الجمعة إذن يوكارنا الجمعة ثم أقبل إلى المسجد سألنا يتنكار مسلاتي لا يؤذي أحدا بايا تتد قوة fa in lam yajid al-imama kharaja in je ya tarar liman bai riga ya fito ba sallama badalahu sai nafila gwargwadon abin da ya sauka gare shi wa in waje da imama qad kharaja idan ku ya tarar liman ya riga ya fito jalasa sai ya samu wuri ya zauna fastama'a sai ya saurari ba, wa ansata kuma yayi shiru hatta ya qadi al-imamu juma'atan har liman ya ainihin wato gama sallar juma'arsa wa kalamahu da hudubarsa illam yughfar lahu fi juma'ati tilka dhunubuhu kulluha yace to in yaka ko koda ba a gafarta mishi zanuban shi gaba ɗaya ba mafi karanci an takuna kaffaratan lil juma'ati allati taliha za ta zama kaffara ga juma'ar da ke bayanta wannan hadisi jama'a bai inganta ba akwai nakara a cikinsa daga cikin nakara ga tanan cewa idan ya samu liman ya fito ya zauna suna tabbatar da ko da liman ya fito mutum zai tashi ya yi ainihin wato nafila raka'a biyu wanda zai takaita su kamar yadda hadisi ya tabbata kuma wannan hadisi malam muhammad nasir albani ya tabbatar da rauninsa a cikin littafin da'ifu targhib wa tarhib a lamba ta 422 sai malam yace wa fi sahih al-bukhari an salmana qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع, ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يسلي ما كتب له ثم ينست إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يتي daga Salman al-Farisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yace babu mutumin da zai yi wanka ranar juma'a ya tsarki irin yadda ya kamata ya tsarki wa yudahhinu min duhunihi sannan ya shafa mai in yana da shi a gidan shi aw ya massa aw ya massu min tibi baiti ko kuma ya shafa turare a jikinsa in yana da shi thumma yakhruju sannan ya bar gida fala yufarriqu bayna ithnaini baya raba ɗaya biyu ma'ana hankalin shi na kan sallar juma'an kawai sun mai salli ma kutiba lahu sannan yayi sallah ta nafila gwargwadon abin da ya sauka gare shi sun mai yunsitu sannan ya nemi ya zauna ya saurara idan ta kallama al-imamu lokacin da liman yake ba. in yi haka illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra za a gafarta mashi abin da ke tsakankanin wannan juma'a da ɗayar juma'a wannan hadisi bukhari ya fitar da shi kamar da malamin ambata وفي مسند أحمد من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتكي لتاف مسند لا الإمام أحمد daga hadisin Abu Darda Allah ya ƙara masa yadda ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yace man igtasala juma'a wanda yayi wanka ranar juma'a bisa siya bahu, sannan ya sanya suturarsa wa massa tsiban in kana indahu sannan ya shafi turare in yana da shi thumma masha'ilal juma'ati sannan ya tafi gurin sallar juma'a wa alaihi sakina yana cikin natsuwa walam yatakhatta ahadan bai tsallaka kowa ba walam yu'dhihi bai cutar da kowa ba waraka ama qudiya Ya yayi ainihin nafila gwargwadon abinda Allah ya huwace masa thumma tabara sa'annan ya jira hatta yansarif al imamu hal ya gama ainihin sallarsa ghufira lahu ma bainal juma'atayn za a gafarta mishi abinda ke tsakankanin waɗannan juma'o'i guda biyu wannan hadisi kamar da malam ya ambata al ahmad ya fitar da shi a cikin musnad sai dai a cikin isnadinsa akwai wani mutum mai suna harbu ɗan qais wanda shine ɗaliban abu darda'i a wannan riwaya wannan mutumi kamar da malaman hadisi suka tabbatar suka ce bai ji hadisi daga abu darda'i ba riwayoyinsa mursalai ne a karanta littafin aljarhu wa ta'adil na ibn abi hatimin razi da littafin ta'adilul manfa'a na limamul hafiz ibn hajirin al'askalani da haka wannan hadisi yana da in ba zai tabbata da inganci a yadda yake haka ba sai dai in ka lura galibin gaɓoɓin suna da shawahid waɗanda za su ƙara musu ƙarfi a cikin ruwayi da muka ji waɗanda suke ingantattu wallahu ta'ala alam at-tasi'a ashara gaba ta goma sha tara daga cikin abubuwan da suke falalolin da juma'a take banta da su anna jahannama tusajjaru kulla yawmin illa yawmal juma'a cewa wutar jahannama ana hura wutarta ana ƙara ingiza wutarta ana ƙara mata itace da makamashi ana balbalata kullum in banda ranar juma'a waƙar takaddama wannan magana ta gabata waƙar takaddama hadisu abi ƙata ta tafi zalika hadisin abu da ya gabata game da wannan matsala. an ji shi a can baya wa sirru zalika wallahu a'lam ibn qayyim ce abin da yasa ake balbala wutar jahannama kullum amma ranar juma'a sai a batta ba za a hura ta ba shine annahu afdalul ayyami inda Allah ranar juma'a ita ce rana mafi alkhairi a wurin Allah fiye da sauran ranar wa ya ƙa'u fihi min sannan ana samun faruwan ayyukan biyayya Allah wal ibadati da ayyukan ibada wa da'awati da addu'o'i wal ibtihalu ila Allah subhanahu wa ta'ala da rankwafuwa da komawa zuwa ga Allah da bayi suke yi a ranar juma'a ana samun shi da yawa ma yamna'u min tasjiri jahannama fi abinda zai ja babu bukata a hura wutar jahannama dan wannan abu saboda sauran ranakun ayyukan zinubai da mala'iku suke ganin mutane na yi sai su ga to wannan wutan ma bata isa yawan zinuban nan ba bari a hura wuta amma ranar juma'a sai a ga cewa ayyukan zinuban suna raguwa da'a tana karuwa da haka babu bukata sai an ƙara hura wuta ta takunu ma'asi ahlul imani fihi aqal min ma'asiyin fi gari don haka saban da muminai suke yi a wannan rana sai su zama suna da karanci ba su kai saban da muminai suke yi a wata rana daban ba hatta inna ahlal fujuri la yamtani'una fihi mimma la yamtani'una minhu fi yawmis sabti wa gari har waɗanda suke ma fajirai fasikai mutanen banza suna fasa fasikanci da aikin banza ba irin yadda suke yi a sauran ranaku kamar asabaci da sauransu ba sai malam yace wa hadha al hadithu الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا wannan hadisin abin da yake nufi hura wutar duniya hura wutar lahira alhalin ana nan duniya ma'ana a nan duniya da muke raye kullum mala'iku suna can suna aikin da wutar lahira Allah ya tsare mu amma ban da ranar juma'a ran juma'a suna dakatawa daga wannan aikin amma ba wai in an yi tashin alkiyama ne a cikin jahannama za a ƙi hura wutar ranar juma'a ba mun gane fasarar da yake yi a nan duniya kafin a tashi a kiyama a sanya kafirai a wuta Allah ya tsare mu daga shiga wuta to a yanzu ne ake gudanar da wannan aikin na hura wutar jahannama amma ranar juma'a sai a dakata ba za a hura ba sai malam ya ce wa annaha tuqadu kulla yawmin illa yawmal juma'a cewa ana ziga wutar jahannama in ban da ran juma'a wa amma yawmal qiyama amma ina aka tafi lahira fa innahu la yuftarru azabuha a ranar lahira ba za a jinkirta ko a sassauta azabar jahannama ba wala yukhaffafu an ahliha alladhina hum ahluha yawman min al-ayyam ba za a rangwanta ma 'yan cikin wuta azabar wannan wuta ko da rana ɗaya ba a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walidhalika dan haka ne ma zaka ji su 'yan wuta din yad'una al-khazana suna kiran masu gadin gidan wuta mala'iku waɗanda ke kula da gidan wuta an da uwa rabbahum suna roƙon waɗannan mala'iku cewa ku roƙa mana Allah ubangiji yukhaffifa anhum yawman min al'azab Don a rangwanta musu rana ɗaya ta azaba fala yujibunahum ila zalika ba za su amsa musu ba Faɗin Allah da yake fada a cikin suratul ghafir kenan ko wa finnari ladina li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'azab haka Allah ya bada labari cewa masu gadin gidan wuta ƴan wuta za su roƙe su su ce ku roƙan mana Allah ubangijin ya rangwanta mana ko da rana ɗaya sai su ce musu ƙalu alam takuta atikum rusulukum ashe annabawanku ba su kasance suna zuwa muku ba bilbayyana ko? Ah, qalu bala qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal za su ce musu ashe annabawa ba su kasance suna kawo muku gaskiya ba ka kibi za su ce gaskiya ne sun kawo mana gaskiya ba mu ba sai ce to shikenan ku je ku roƙa da kanku mu ba ruwanmu ba za mu shiga wannan aikin ba sai Allah ya ce wa ma du'a'ul na illa fi dalal wannan roƙo da ƴan wuta za su yi a lahira ba zai musu amfanin komai ba da zai shiga cikin bata ne ba ma za a ji labari ba kenan ba za a amsa musu su ta takfifi ta rangwanta azaba rana ɗaya gyal a cikin jahannama ba ubangiji Allah ya tsare mu daga wuta jama'a kaga wannan fasara ta ibnu qayyim yayi ta ne bisa hasken wannan aya cewa wannan falala tana tabbata ne ga jahan ga juma'a a nan duniya dan a nan duniya ne ake samun yanayin da mutane suke ƙara yawan ayyukan alkhairi a ranar juma'a wanda haka zai zama ya sanya babu bukatar hura wutar falalar juma'a ta sa kowa na ta aikin alkhairi da haka ba za a hura wuta ba a nan duniya din ranar juma'a tunda wutar tana nan an riga an yi ta an ajiye ta tana jiran waɗannan kafirai da munafukai ne a zuba su a ciki Allah ka tsare amma idan aka riga aka tashi alkiyama aka yi hisabi waɗannan kafirai da fasikai da ƴan wuta aka zuba su a cikin gidan wuta to waccan aya ita za ta yi aiki a kansu cewa za su roƙa a yi musu sassauci mala'iku su musu wannan tambaya su ba da amsa daga nan mala'iku su ce babu ruwanmu ku je ku roƙa da kanku su kuma ba su samu halin da za su roƙa ba al'ishiruna gaba ta ashirin daga cikin gaɓoɓin bayani akan falalar ranar juma'a an na fi sa'atar ijaba a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci na amsa bukatu wa hiya lati Layus Alullaha Allah alullaha inda abdun muslimun fiha shai'an illa Shi ne lokacin da babu wani babu wani bawa musulmi wanda zai roƙi Allah wani abu a ranar a cikin wannan lokacin sai Allah ya biya mishi wa na'am yace qala rasulullahi sallallahu alaihi fa fi sayyin an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna fil juma'ati la sa'atan lalle a cikin ranar juma'a akwai wani ɗan lokaci la yuwafiquha abdun muslimun babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan wannan lokaci wa huwa qa'imun yusalli yana miƙe yana sallah yas'alullaha shay'an ya roki Allah wani abu illa a'tahu iyyahu sai Allah ya ba shi wannan abu wa qala bi yadihi sai yayi haka da hannun shi ya nuna alama kaɗan da hannun shi dan hikin nan kamar ce wani dan lokaci dan mini ne yuqalliluha yana nuna cewa lokacin kamar kibtawa ido ne dan karamin lokaci ne ba wai awa ce da kaji an ce sa'a ka ɗauka wai awa irin ta agogo minti sittin ba wataƙila ba ta wuce minti biyar ko minti ɗaya da rabi ko minti uku ba gwargwadon haka ko kuma ta yi yawa watakila a ce minti goma sha biyar wannan lokaci saboda tsadar shi sai zama kankani ne sai zama kuma Allah subhanahu wataala bai ba da ainihin bayani akan shi a alqur'ani dalla dalla ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani dalla dalla da za a ce lokaci kaza ne ba lokuta irin waɗannan masu daraja akan bar su a dunkule haka saboda bayi su ci gaba da ƙoƙarin ibada domin koda ba su dace da lokacin ba Allah idan suka yi ibadan nan zai karɓa sai zama sun samu hauhawar ayyukan alkhairi sun samu hauhawar ayyuka na ƙurba na neman kusanci zuwa ga Allah don haka ka gani na turkadari take da irin wannan yanayi yadda an samu hadisi wanda ya zo don bayyana ta a cikin wasu ainihin riwayoyi cewa daren 27 shi sa ake samun ainihin wato ire-iren waɗannan dangane da abubuwa da suke da alaƙa da lokuta na ainihin neman kusanci zuwa ga Allah kamar lokacin da ake cewa Allah yana saukowa ƙarshen dare shi ma sai hadisai suka bi suka bayyana cewa kawai ƙarshen dare ko kuma sulusul lailil akhir ko wasu abubuwa makamanta haka dan mutum ya tashi ya ta ibada har ya dace da lokuta da dama waɗanda babu shakka a cikin waɗannan lokuta za a samu gittawar wannan lokaci na musamman ina fata mun gane wannan wa fil musnad min hadisi abi lubana ibnu abdul mundir an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace sayyidul ayyami yawmul juma'a jagoran ranaku shine ranar juma'a wa azamuha inda Allah kuma shine wuni mafi daraja a wurin Allah wa azamu inda Allah min yawmil fitri wa min nahari kuma yafi daraja a wurin Allah fiye da ranar sallah karama da ranar sallah babba wa fihi khamsu khisal akwai abubuwa guda biyar na daraja a ranar juma'a khalaqallahu fihi adama Allah ya halicci annabi Adam ranar juma'a wa ahbata fihi adama ilal al Allah ya saukar da annabi Adam zuwa duniya ne a ranar Juma'a wa fihi tawaffa tawaffa Allahu azza wa jalla Adama a wannan rana ne Allah ya karbi rayuwar annabi Adam wa fihi sa'atun akwai kuma wani dan lokaci a ranar Juma'a la yas'alu Allah al-abdu fiha shay'an illa atahu Allah iyahu ma lam yas'al haraman bawa ba zai dace da wannan lokaci yana roƙon Allah wani abu ba sai Allah ya biya mishi matukar bai roƙi abin da yake haramun ba wa fihi taqumu sa'a kuma a ranar juma'a ne za a tashin alkiyama ma min malakin muqarrabin wala ardin wala riyahin wala baharin wala jibalin wala shadari babu wani mala'ika makusanci ga Allah ko wani wuri daga cikin tudun ƙasa ko wani wata iska daga cikin iskoki ko wani kogi daga cikin koguna ko wani dutse daga cikin duwatsu ko wata bishiya daga cikin bishiyoyi illa wa hunna yushfiqna min yawmil juma'a sai ya zama waɗannan halittun gaba ɗaya suna shakka suna tsoron ranar juma'a wannan hadisi al imam ahmad ya fitar da shi kamar da malam ya ambata da ibnu majah hadisi ne kyakkyawa ya gabata a baya faslun sai malam ce ga wata gaba wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadhihi saa malamai sun yi sabani game da wannan lokacin da aka ce ana ansan addu'a hal hiya baqiya aw qad rufi'at shin lokacin akwai shi yana nan tabbatacce ko kuwa an yi lokacin kuma an ɗauke shi ma'ana a sanda manzo Allah yake faɗa wannan magana ko a rayuwarsa a juma'ar da ya faɗi wannan zancen ne kawai aka samu wannan lokacin daga baya babu ala qaulaini magana biyu wasu sun ce kowace juma'a wasu ce kuma sau ɗaya ne kawai hakahu mabda abdul barri wa ghayru ibn abdul barri a cikin al-istizkar da ainihin ɗayan littafin na sharhin muslim shine ainihin wato a tamhidu ya faɗa waɗannan maganganu wallazina qalu hiya baqiya wa lam turfa ikhtalaf waɗanda kuma suka ce e wannan sa'a mai albarka tana nan kullum kowane mako a juma'a su kuma sai suka yi saɓani hal hiya fi waqtin min al yawmi bi ainihi shin wannan lokaci yana faruwa ne a cikin wani lokaci na musamman a ce misali karfe kaza da minti kaza baya caccanzawa ko ko yana iya samun ainihin caccanzawa wani lokaci da safe wani lokaci da rana wani lokaci da yamma wani lokaci bayan zawali kafin zawali da hantsi bayan la'asar su ma waɗannan sai suka yi saɓani ala ƙaulayi magana guda biyu am hiya ghairu muayyana cewa ana iya ayyana lokacin ko ba za a iya ba ala qaulaini thumma ikhtalafa man qala bi adami ta'yinha sannan waɗanda suka ce ba a iya ayyanawa tana iya jujjuyawa gurgurdan wannan juma'a su ma suka yi sabani ikhtalafu ala ahad ashar qaula magana goma sha ɗaya kaji akwai wanda suka ce babu ita a juma'o'i kaga wannan magana su ta ƙare akwai wanda suka ce a wani lokaci ne kwaya ɗaya gyallin gyal su ma kaga ba su da wani saɓani sai wanda suka ce a'a tana jujjuyawa a cikin lokuta daban-daban to waɗannan su ne kuma wajen ayyana to wanne ne lokacin sai suka yi magana guda goma sha uku malam zai kawo su gaba ɗaya qala ibn al mundir malam yace ibn al mundir ya ce ruwina an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala hiya min tulu'il fajr ila tulu'ish shams daga fitowa alfijir ne zuwa fitowar rana ma'ana daga lokacin sallar asuba zuwa lokacin da ake fara sallar walaha kuma da salatul asri daga kuma in ba a samu kuma a nan lokacin ba sai kuma tsakanin la'asar ila gurubish shamsi zuwa faduwar rana wannan shine zance na ɗaya kenan asani zance na biyu annaha inda zawal tana tare ne da sanda rana ke gotawa ذكره ابن المنذر عن عن الحسن البصري وابي العاليه ابن المنذر يا ambaci wannan zance na biyu daga al-Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri Allah ya gafarta mishi da babban malami Abu aliya Allah ya gafarta mai as-salis zance na uku annaha idza azzana al-mu'adhdhin bi salati al-jum'a wannan lokacin shine daidai sanda a gama kiran sallar juma'a kafin a fara huduba tsakankanin kiran sallar juma'a da fara huduba da liman zai yi qala al-mundir ruwina zalika an aisha radiyallahu anhu mun samu wannan fatawa daga aisha Allah ya kara mata yadda ar-rabi'u zance na hudu annaha idza jalasa al-imamu ala al-minbari yakhtubu hatta yafrugha cewa daga sanda liman ya tsaya akan munbari ya fara huduba har ya gama qala ibn al-mundir ruwinahu an al-hasan al-basri ibn al-mundir ha ila yace wannan ma fatawa ce daga al-imam al-hasan al-basri alhamisu qalahu abu abu barda na biyar ita ce maganar sahabi abu barda hiya sa'atu da ikhtara Allah waqta ita ce lokacin da Allah ya zaɓa a yi sallah duk sanda kuka yi sallah to wannan lokacin as-sadisu abu siwar al-adawi wa qala yace kanu rauna anna ad-du'a mustajabun ma bai zawali zawalin shamsi ila an tadkhula as-salah mutane malamai suna ganin za a amsa mutum addu'a ne daga sanda rana ta yi zawali har zuwa sanda za a ta da kabbara Assabiu, zance na bakwai hu abu dharr magana sahabi abu dharr Allah ya kara masa yadda ha ma na an tartafi ash-shamsu shibran ila zira shine tsakanin lokacin da rana take ɗagowa ta zama kamar ɗani guda tsakaninta da inda kake hangowa kamar ya haɗe sama da ƙasa ɗinnan. zuwa ga ta ɗaga zira'i guda tsawon kama a ce one feet ko foot ko makamancin haka kamu guda A saminu zance na takwas annaha ma bainal asri ila ghurubi shamsi daga faduwar daga yin la'asar zuwa faduwar rana qalahu abu huraira wa ata'un wa Abdullahi ibn salamin wa wannan fatawa abu huraira ce ha ila yau da ata da abdullah dan salam da tawus wa ka zalika kulluhu kulluhu ibn al-mundir ibn al-mundir ya kawo duka waɗannan labarai daga waɗannan malamai cikin sahabbai da tabi'ai at-tasi'u zance na tara annaha akhiru sa'atin ba'da al-asr shine lokaci na karke bayan sallar al-asr wa huwa qawlu ahmada wa jumhur as-sahabati tabiina wannan shine zancen imamu ahmad da daukacin sahabbai da tabi'ai al-ashiru zance na goma annaha min hin khuruj al-imami ila farag as daga sanda liman ya fito zuwa a gama sallah hakahu an-nawawi wa ghayruhu wannan ita ce magana Imam an shi da waninsa al ashara zance na ɗaya annaha as-sa'atu ath-thalithatu min nahari ita ce lokaci na uku ba a cikin wuni hakahu sahibul mughni malam mai mughni shi ya kawo wannan Ibn qudama kenan fihi a cikin mughni din wa qala ka'bun law qassama al-insanu jum'atan fi juma'i da mutum zai rarraba juma'a shi ranar juma'a ya rarraba ta gaba gaba gaba A ala tilka sa'a to zai tarar da wannan lokacin ma'ana kar ka bari wani lokaci a cikin juma'a ya wuce baka wani aikin alheri irin yadda abin nan ibn mas'udin ce, in kana son ka ga lailatul kadari to kai kiyamun laili duka daren shekara ko ma dai wanda dare ne ka gani za ka tarar da shi shi ne wannan shi ma ya ce. idan kana son ka dace da wannan lokaci to tun da garin Allah ya waye ranar juma'a sai kai ta'addu'o'i da ayyukan alkhairi har rana ta faɗi ya ce ƙala umaru umar ya ce inna talaba hajatin fi yomin na yasiru ai neman abu a rana guda ai abu ne mai sauƙi neman wani lokaci a cikin rana guda ka ƙare ranar kana ta aikin alkhairi wannan abu ne mai sauƙi ai ka ji guda goma sha ɗaya jama'a sai ya ce wa arjahul aqwali mafi karkata zuwa ga daidai daga cikin waɗannan zantuka ƙaulani zantuka ne guda biyu ta tadammanatuhuma al-ahadithu sabita waɗanda an samu hadisai tabbatattu sun zo da waɗannan zantuka wa ahaduhuma arjahu min al’akar a cikin biyun ma ɗaya ya fi ɗaya inganci al'awwalu na farkon wanda aka fi shi ingancin wanda yake da inganci a mataki na biyu annaha min julusil imami ilan qida'is sala daga sanda liman ya zauna har zuwa a gama sallah wa hujjatu hadha alqawli abinda yake hujja game da wannan zance marawa rawa muslimun fi sahihihi min hadisi abi burda ibn abi musa hadisin da ainihin al-imam muslim ya ruwaito daga abu burda tabi'i dan gidan abu musa anna abdullahi ibn umar qala abdullahi dan umar ya ce wa baban shi baban abu burda kenan a samita ya ce wa shi ainihin wato abu burda a samita abaka yuhaddisu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi sha'ani sa'atil juma'a shin ka ji wani abu daga babanka abu musal ash'ari yana ba da labarin wani abu dangane da wannan lokaci da ake ansan addu'a ranar juma'a kala na'am sai abu burda ya ce ƙwarai ji, sami ituhu ya ƙulu ji yana cewa ne sami itu lahi, sallallahu alaihi wa ala'ari sallama ya ƙulu ji manzan Allah yana cewa hiya ma baina an jilisar imamu ila an da Sala." wannan lokaci sakankanin liman ya ainihin wato zauna ne da kuma daga nan har zuwa a gama sallah wannan hadisi jama'a al-imam muslim ne ya fitar da shi sai dai sai dai wannan hadisi ya da matsala wannan hadisi malamai sun yi maganganu da yawa akan shi jama'a karka ji an ce a cikin sai muslim hankalin ya tashi hadisin an same shi da matsaloli guda biyu matsala ta farko ita ce wato hadisin mawqufi ne ala shi wannan abu musa ɗin. fatawar shi ce ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsala ta biyu a cikin isnadin sa akwai wani mutum mai suna makhrama Ibn bukairi wanda ya ce ya yi riwaya daga babansa kuma bai ji daga baban ba da shaidar shi kansa wannan hadisin yana daga cikin abubuwan da malamai suka samu matsala dangane da imam muslim imamu muslim ne ka kuma karanta muqaddimar littafin sa yayi maganganu masu zafi game da mas'ala ta ainihin wato gamuwa da malami da ɗalibi da kuma mu'asara mu'asara da alliƙa cewa shin idan muna da dalili akan cewa wane da yace yayi riwaya daga wane muna da dalili akan cewa sun rayu zamani ɗaya wannan a matsayin ɗalibi wannan a matsayin malami wannan ya wadatar mun yarda da su mu ce eh to akwai yiwuwar sun gamu da aka duk inda ya ce mana an fulanin ya zama fulan ɗin nan sun yi zamani da shi to sai a karɓa imam muslim ya sharɗanta wa kanshi wannan kuma har ya dinga bambami da faɗa akan wasu da yake tuhuma akan sun ce a'a ba za su karɓa ba sai sun samu wani dalili ko da ƙwaya ɗaya wanda yake tabbatar da cewa an samu gamuwa ta fuska da fuska tsakanin mutanen nan cewa kawai sun yi zamani ɗaya tana iya yiwa ba su gamu da juna ba akwai mutum da iya rayuwa zamani ɗaya da wani malami malamin na karantarwa shi kuma yana karatu ɗalibi ne amma sai bayan rasuwan malamin kaji ya faɗa cewa ba mu taɓa gamuwa da wani ba misali irin su malam albani da marigayi su malam jafar mahmud adam su malam ainihin bawa mai shinkafa su malam abakar gumi Allah ya gafata musu gaba daya da ire-iren su sun rayu a ƙasar nan galibinmu muna raye amma akwai daga cikin su wanda bamu taba gani ba ba haka bane baka taba gamuwa da shi ba to babu dalilin da zaka yi riwaya kace daga gare shi to haka na iya yiwa wannan na Kaduna kai ma kana Kaduna ko rayu har ku mutu ba ku san juna ba jama'a ina fata mun gane wannan to irin wannan abin da muslim ya ɗauko ya ce in dai ya tabbata su mutanen kirki ne a karɓa sai aka samu wasu malamai na kan gabansu shine ali ibn abdullahi ibn al-madini babban malamin al-imam al-bukhari shine aka san shi da wannan ɗabi'ar kuma ana sa ran muslim da shi yake ta wannan maganganun da shi da su bukhari da sau goyi bayan shi akan wannan ra'ayi ina fata 'yan uwa masu saurare su kuma su saurari muƙaddimar karatun sayin muslim da mala albani a nan wajen Allah ya gafarta mishi ya ta take matsala game da wannan kabiyar to wannan wurin ya daga cikin wuraren da muslim wannan sassaucin nashi ya ja mishi matsala sai roto hadisin wannan mutum mai suna makaramatu bin bukair daga baban shi ainihin wato bukairu din wanda shi makarama da kanshi ya bada labarin cewa bai yi karatu a hannun baban ba da aka sai aka samu inkitsayi a cikin isnadin wannan magana jama'a malamai sun tattauna ta kamar malam albani nasiruddin a cikin da'iful jami' a lamba ta dubu goma sha hudu da ɗari biyu da sittin da ɗaya ya tattauna akan wannan matsala kuma ya tabbatar da cewa limaman hadisi sun tabbatar da cewa wannan hadisi maƙofi ne haka a cikin littafin ainihin wato da'ifu abi dawuda ya tabbatar da wannan magana wannan magana jama'a magana ce mai girma a cikin ilimi mun faɗe ta ne kawai saboda karatu ya kawo kanta ba maganar mu bace maganar malamai ce jama'a akwai hadisai ɗai ɗai ɗai a cikin sayin muslim in aka lissafa su suna kaiwa goma sha wani abu waɗanda imam muslim bai dace ba a kansu malaman da suka yi jayayya da shi akan cewa hadisin ba inganta ba sun fi shi gaskiya imamu al imamul al a cikin tarihin muhammad ibn muslim ibn tadrus abu zubair makki a littafin shi mai suna mizanu la'itidal idan ka koma ka karanta za ka ga inda muslim ya kawo bayani akan cewa wannan mutum mai suna abu zubairul makki malamai ba sa an san an anarsa don mudallisi ne yana da hadisai daga ainihin laif ibn sadin al-misri Laif na da hadisai amin daga abu zubairi daga jabiru wanda ya ba da labarin cewa ibn hazmin ya kawo bayani a kan. malam lais ibn sadin al-misri ya tambayi abu zubair waɗannan hadisan gaba ɗayan su kaji su daga malam jabiru ya ce ba duka bane to sa muna alama akan waɗanda kaji sai sa mishi alama a kansu sai ya zama su kaɗai ne laisu ke riwaya daga abu zubair al-makki daga ainihin jabir sai muslim ya ce a cikin sai amin az zahabi ya ce a cikin sayin muslim akwai wasu hadisai waɗanda ban natsu da su ba irin waɗannan fafin nafsi ha shay'un haka yace yace a cikin zuciya ta ban natsu da waɗannan hadisan ba amma shi ma muslim ɗin ya mashi kwarjini ya kasa fitowa ya bayyana su daga baya aka samu malamai musamman albani yana da jur'a ta ilimi waɗanda wanda baya ɗagawa ainihin mas'alar tabbata ilimi baya jin tsoron faɗanta ya fito da hadisan nan ɗai ɗai ɗai ɗai ya karatu a kansu wasu suna nan a cikin littafin shi a cikin sisalar da'ifa misali da gaske akwai wannan hadisin da gaske akwai hadisin ainihin cewa manzon Allah ya halasta wa wani sahabi yayi layyada dabbar da bata kai shekara ba da gaskin akwai hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikinku, ku mazan ku da matan ku kuna zuwa ku yi abu kaza da iyalanku ku zo ku bada labari da gaskin akwai hadisin cewa Allah ya tattare sammai da hannun dama ƙasai da hannun hagu tabbata wa Allah da hannun hagu daga cikin akwai sanan hadisai wajen guda goma sha uku zuwa haka jama'a sai ka ji ƙarara mala albani a cikin silsila ya kawo hadisi ya ce munkarun sai kuma ka ji ya ce kharajahu muslim sai ya bi ya bayani dalla dalla ya fitar kuma ya kawo maganganu daga su Ibn hajarin da makamantansu daga ciki akwai ruwayoyin umar dan hamza wani jikin sayyidina umar wanda shi kan shi malam ibn Hajirin ya rawarta waɗannan riwayoyi to irin wannan suna nan ɗai wa jama'a ina fata mun fahimci wannan amma mu gane in ka san a ilmance ba za ka iya wannan karatun da su albani suke ba ruwanka da wannan magana ba ta ka bace maza ce ta malamai manya a cikin waɗannan bayanan da yake haifar da labarin wani ɗan takife a ƙasar misira wanda ya ga wannan karatu da albani a cikin sassan da ifa shikenan saboda ya karanta kawai da amma cewa littafin bukhari da muslim al'umman musulunci sun yi ijimai akan karɓar duk abin da ke cikinsu illa kalimatin yasira in taqadaha alaihimul huffaz alaihimul huffaz sai littafi yana zagin albani yana cime mutunci cewa ya saba wa ijma'i da sauransu aka kawo albani littafin albani ya gani ya wannan ni na fi karfin na mai raddi ina dai fata Allah ya kawo wasu a cikin ɗalibai wanda za su yi maganin shi ya ɗan yi bayanai haka sama sama yana cikin sisar sahiha mujalladi na biyar ya bayyana waɗannan maganganu ya ce don wannan ai ɗan bana bakwai ne bai san karatu ba wannan kuma ina da aikin yi ina aiki na na mashru'i na na taqribu sunna bayna ya al-umma ina zan tsaya ina wani ɗan bana bakwai raddi sai ya rabu da shi kawai ya dan yi dai ishara zuwa ga misalai akan abubuwa irin wannan zaka dinga jinta a bakin mutane jama'a a bakin ainihin wato wato yan takifi yan takifan masu cewa a cikin sahih bukhari da muslim akwai hadisi masu rauni sai a ce zauna ka nuna mana ko kuma wanda zai ce shi bai yadda babu ba to kai kuma kai waya ilimi magana ba taka bace kawai waɗannan abubuwan da suka zo a haka ɗin abin da ake nufi ba wai ba hadisai ne matattu mutuwa murmus ba a'a mukhalafat ne a cikin illoli ko dai shizuzi ko nakara ko raf'il mawquf ko ko irsali kamar yadda yake nan, ko ainihin wato inqita'i irin waɗannan masail din ne waɗanda suka faru ɗaiɗaiwa musamman a cikin muslim Ka gari irin hadisan shi wannan umar dan hamza irin hadisan wannan mutum mai suna makarmatu dan bukai irin riwayan abu zubair al-makki an jabirin wanda zai zama an ana ce ba kuma daga laisu ba irin ainihin kuma a samu raf'ul mawqufi kamar da ya faru da wancan dan gidan abu musal ash'ari ko kuma wani abu makamancin wannan suna faruwa ko kuma kaman wancan da ya zo ya faɗi ainihin cewa Allah yana da hagu ka kaga kara ce dan hadisai sun zo akan cewa wakilta ya daihi yaminu to irin waɗannan suna nan ɗaiɗai haka duk mutumin da ke da aiki ko yake karatu ko bincike a cikin al-Hadis hadis yake ainihin zai bincike a cikin tafan takhriji ya iya cin karo da waɗannan maganganu a cikin maganganun malamai mu haƙiƙai irin malam muhammad nasir albani irin ainihin al'alamatul muallimi irin ainihin ibn hajirin irin zahabi da makamantansu waɗanda malamai ne waɗanda suke da tahqiqi akan masail kamar shi imamu zahabi ya waɗannan maganganu kuma ya maganganu akan hadisan muhammad ibn ishaqa ibn yasar mai sira wanda ya da hadisi akalla guda biyar a cikin sahih muslim duk da muslim ya kawo shi a cikin mutaba'at ne an samu mukhalafa irin waɗannan a cikin hadisan wannan katin bari a bashi aka jama'a na ga alama mutane sun fara jin shi wani iri ko eh dalibai wanda suke matsalar hadisi sun koma ajin su na matsalar hadisi za su ji shi dalla dalla inda za a kawo misalai a baje a karanta su dan ajiyar da suke bari mu koma karatun falalar juma'a a takaice wannan hadisi jama'a malamai suka ce yana da matsala wallahu ta'ala a'lam وروى ابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن al-muzanni. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله يتي إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه akwai wani lokaci a cikin ranar juma'a wanda bawa ba zai tambayi Allah ya roki Allah wani abu ba sai Allah ya bashi qalu ya rasulullah ayyatu sa'atin hiya suka ce ya manzon Allah wani lokaci ne qala hina tuqamu as-salah ila al-insiraf minha daga sanda za a fara sallah zuwa sanda za a gama wannan riwaya ita ma da'ifiya ce malan ainihin wato ibnu maja da tirmidhi suka fitar da ita isnadin ta bai inganta ba a cikin littafin da'iful jami' a lamba ta 4700 mal albani ya tabbatar da rauninta da littafin da'if ibnu maja a lamba ta 1128 to kaji magana ta farko daga cikin magana wanda yace huma." amma dai kaji wannan magana hadisan da suke goyon bayan ta su inganta ba da haka ba extension ita ma bata inganta ba alqaulu Sani zance na biyu annaha ba'da al-asr cewa wannan lokaci yana faruwa ne tsakanin bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana wa hadha arjahul qawlaini wannan ita ce magana da tafi inganci tsakankanin maganganun guda biyu wa huwa qawlu abdullahi ibn salam ita ce magana abdullahi dan salam cikin sahabbai wa abi huraira da abu huraira cikin sahabbai har ila yau Allah ya kara musu yarda su duka wal imami ahmada kuma magana imamu ahmad a cikin manyan malaman musulunci wa khalqin da wasu halittu da yawa wa hujjatu hadha alqawli ma rawahu ahmad fi musnadihi min hadisi abi sa'id wa abi huraira shine abinda al-imamu ahmad ya fitar a cikin musnad riwaya abu sa'id al-khudri da kuma abu huraira Allah ya kara musu yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alu Allah fiha khairan illa a'tahu iyahu wa hiya ba'da al cewa akwai wani lokaci a bayan sallar la'asar wanda bawa in ya dace da shi ranar juma'a yana ta addu'a Allah zai ba shi. manzala da kai sai ya ce wa hiya ba'da al-'asr wannan hadisi ne kuma hasanun fi shawahid jama'a hadisi ne ya tabbata insha Allah وروى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah ya ce yawmul juma'ati isna ashara sa'a wannan ranar juma'a awa goma sha biyu ne sa'a ce guda goma sha biyu fiya sa'atun akwai wani lokaci a cikin waɗannan lokuta la yujadu muslimun yas'alu Allah fiha shay'an illa a'tahu mutum ba zai roki Allah wani abu a cikin wannan lokacin ba sai Allah ya bashi faltamisuha akhira sa'atin ba'd al-asr ku nemi wannan lokacin a cikin awa ta ƙarshe bayan la'asar kaga wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce al-imamu abu dauda ya fitar da shi da shi da ainihin wato al-imamu al-hakim da isnadi kyakkyawa malamai sun inganta wannan hadisi kaga yana ƙara wancan ƙarfi kenan jama'a warawa sa'id ibn mansur fi sunanihi an abi salama ibn abdurrahman anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ijtama'u abu salama dan abdurrahman malami dan gidan miliyoniya kenan yace wasu daga cikin sahabbai sun taru suna tattaunawa game da ainihin wannan rana ta juma'a fata zakaru sa'atan latifi mil juma'a sai suka ambaci ranar nan wannan lokaci da ke cikin sallar juma'a fata farraku sai suka rabu walam yakhtalifu ba tare da sun yi saɓani ba annaha akiru sa'atin min mil juma'a cewa ita ce awa ta karke ranar juma'a ma'ana an yi sallar la'asar daga wannan lokacin har zuwa faduwar rana to lokaci ne mai tsada na karban addu'a da ainihin neman bukatu a wurin Allah kaga ga hadisi guda biyu ingantattu ga kuma asari daga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi sunan ibn maja an abdullahi ibn salam qala a cikin littafin sunan na al-imam al-hafiz ibn maja daga ainihin sahabi abdullahi dan salam Allah ya kara masa yadda yace qultu ya rasulullah qultu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun manzon Allah yana zaune na faɗi wannan magana na ce inna lanajidu fi kitabillahi mu muna gani a cikin littafin Allah ya'ani taura yana nufin a cikin attaura domin wannan musabun tsohon wato ba yahudi ne ya musulunta fi yawmil juma'ati sa'atan muna ganin wani lokaci da muka karanta a cikin ranar juma'a cewa akwai wani lokaci la yuwafiqu abdun mu'minun babu wani bawa da yayi imani da Allah in ya dace da wannan rana yusalli yana addu'a ko yana sallah yas'alullah azza wa jalla shay'an illa ƙadallahu lahu hajatahu yana roƙon Allah face Allah ya biya masa bukatarsa qala abdullahi abdullahi ɗan salam yace fa ashara ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya muni ishara au da sa'atin yana muni wato ɗan lokacin ƙanƙani ne kenan ya yarda da bayani akan cewa akwai awar amma ɗan lokacin ƙanƙani. ne qultu sadaqata ya rasulullah aw ba'da sa'atin sai nace gaskiya ka faɗa ya manzon Allah gaskiya ne ko dai wani lokaci ko ɓangaren wani lokaci qultu ayyu sa'atin hiya sai nace amma ya manzon Allah to wani lokaci ne qala sai yace hiya akhiru sa'atin min sa'atin nahari ita ce karken lokaci a cikin lokutan wuni qultu inna laysat sa'ata salati amma ya manzon Allah wannan lokacin ai ba lokacin sallah bane qala bala innal abdal mu'mina idza sallah sun majalasa la yujlisuhu illa as-sala fa huwa fi salatin ai bawa musulmi idan yayi sallah ya zauna babu abin da ya zaunar da shi sai wannan sallah da yayi ko ta gaba da yake jira ko yana nan cikin sallah ma'ana an kai la'asar sai ka zauna a masallaci kai ta addu'o'i kai ta salati karanta alqur'ani kai istighfari har zuwa magariba ta ainihin kawo ranar juma'a zaka dace da lokacin insha Allah wannan hadisi shima hadisi ne kyakkyawa malaman sunna irin su mala albani irin su ainihin ibnu hajarin sun inganta shi Allah ya gafarta musu gaba daya wa fi min hadisi abi hurairah qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallama li ayi shay'in li ayi shay'in summiya yawm Juma'a. aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah me yasa ake cewa ranar juma'a ranar juma'a qala sai ce li anna fiha tubi'at tinatu abika adama saboda a ranar juma'a ne aka kwaɓa ƙasar da aka halarci uban mutane adamu wa fi sa'aqa a ranar juma'a ne kuma za a yi wannan busa ta farko wadda kowa zai firgita ya faɗi ya mutu wal ba'asa da kuma tashin alkiyama wa fi hal da kuma ainihin kamu da za a yi wa kafirai wa fi akhir thalathi sa'atin minha sa'atu yace kuma a ƙarshen lokuta guda uku na ƙarshen juma'a ma'ana ka ce kamar daga bayan la'asar kenan awa ta farko da awa ta biyu awa ta uku waɗannan lokuta da ra'ayi waɗanda suke faruwa tsakanin la'asar da magariba akwai wani lokaci a wannan tsakankani man da Allah fiha Ustu lah wanda da ya roki Allah a cikin wannan lokaci za a amsa mishi wannan hadisi isnadin saba'ifi ne amma shahidi ne mai kyau ga waɗancan abin da ya faru da shi na matsala shine akwai ainihin Aliyu dan Abu tsalha wanda shine tabi'in hadisin tsakanin shi da Abu Huraira akwai inqita'i amma irin wannan yanzu wannan rauni ne wanda yake za a iya daukan shi a ƙara a can sai ya zama shahidi ne ga waccan riwayoyi waɗanda suke ingantattu haka malamai suke yin aikin insha Allah na'am eh alba'sa tashin alkiyama taso da halittu na'am وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يتي خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ما في الخير راند وتون رانا تفتو أتكنسا شيني ون الجمعة فيه خلق آدم أول رانا كانت التي أرنب آدم وفيه أهبك أول رانا أكسكو دشي دنيا وفيه تيب عليه a wannan rana aka yafe wa adamu zunubansa wa fihi mata a wannan rana annabi adam ya rasu wa fihi taqumu sa'a a ranar juma'a za a tashi duniya wa ma min dabbatin illa wa hiya musihatun yawmul juma'a babu wata ainihin dabba ranar juma'a ta kasance musiha wato mai tsinkaye tana jira ta ji abin da zai faru min hina tusbihu hatta tatlu ash-shamsu daga gari ya waye har zuwa rana ta fito shafaqan min as-sa'ati saboda tsoron tashin duniya Illal jinna wal insa in banda aljanu da mutane wa fihi sa'atun la yusadifu abdun muslimun akwai wani lokaci a cikin ranar juma'a wanda ainihin bawa musulmi ba zai dace da wannan lokaci ba wa huwa yusalli alhalin yana sallah yas'alullaha azza wa jalla hajatan illa atahu iyaha yana mai roƙon Allah madaukakin sarki wata bukata face Allah ya biya masa qala ka'abun zalika fi kulli sanatin yawmun yace shin a kowace shekara ne za a samu wannan rana kwaya daya fa qultu bal fi kulli jum'atin nace da shi a kowace rana fa qara ka'abu taura sai abu ya koma ya karanta at-taura al ahbari kenan ya kuma ya karanta at-taurarsa fa qala sai yace sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne abinda abu huraira kace manzo Allah ya faɗa gaskiya ne qala abu sun thumma laqitu abdullahi ibn salamin fa haddathtuhu bi majlisi ma'a sai na gamu da sahabi Abdullahi dan Salam sai na bashi labarin wannan tattaunawa da muka yi da Ka'abul Ahbari fa qala Abdullahi ibn Salam wa qad alimtu ayyata sa'atin hiya yace to ni na ma san wani lokaci ne qala Abu Huraira sai Abu Huraira yace akhbirni fa qultu akhbirni biha to bani labarin wannan sa'ar shi Abdullahi dan Salam kar mu manta a riwaya da muka karanta zu mun ji manzon Allah ya mishi sharhi akan lokacin da yake tutiya yana faɗa cewa ni na san wanne lokaci ne sai abu hurara shi kuma da yake dama mayan karatu ne sai ya ce to gaba ta malam gaya ya mini wani lokaci ne fa sai ya ce fa sai ce hiya akhiru sa'atin min yawmil juma'a sai ya ce ai ƙarshen lokacin ranar juma'a ne fa qultu kayfa hiya akhiru sa'atin min yawmil juma'a ya aka ya kasance haka wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhalin manzon Allah ya ce la yusadifuha abdun muslimun wa huwa yusalli babu wani bawa zai dace da lokacin yana sallah wa tilka sa'atu la yusalla fiha amma kuma ai wannan ƙarshen lokacin ranar juma'a ba lokacin sallah bane fa qala abdullah ibn salamin alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashe kai baka san manzon Allah ya ce man jalasa majlisan yantadiru sallah sala fa huwa fi salatin hatta yusalla hatta yusalliya ai duk wanda ya zauna a wani wuri yana jiran sallah to yana cikin sallah ne har a zo a yi sallah. ƙala abu rara ya ce faƙultu bala ina san annabi ya faɗa haka faƙala huwa zaka to ai shi ne wannan sallar da aka ci wannan zaman da mutum zai wajen shi yake nufi da sallah wannan hadisi ne sahihi al-imam tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahihun wa fi sahihaini ba'duhu akwai wani bangaren na hadisin a cikin ainihin sahih bukhari da muslim واما من قال انها من حين يفتته الامام الخطبه الى فراغه من الصلاه to zai koma ya ainihin yi magana akan wancan fuska ta farko wadda ya ce ita ce wadda take ɗaya daga cikin fuskoki biyu mafiya inganci mun ji magana a kanta yanzu zai ƙara mana magana kwatankwacin maganganu da muka ji a can sai ya ce fahtajja bima rawahu muslimin fi sahihi sun kafa hujja da abin da imamu muslim ya rawaito a cikin as-sahih an abi ta an abi musa al-ash'ari daga abu barda daga abu musa al-ash'ari qala qala abdullah ibn umara asamita abaka yuhaddisu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi sha'ni sa'ati al-jum'a qultu na'am sami'tuhu yaqulu sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi ya yaqulu wanda ainihin abu barda yace Abdullahi dan Umar ya tambaye shi cewa ko ka ji babanka Abu Musa al-Ash'ari yana magana akan wani lokaci a cikin lokuta a ranar juma'a wanda idan mutum ya dace da shi yana addu'a za a karɓa mishi ya ce ina e, ji ya ce min baban nawa ya ce da ni ya ji annabi na faɗan cewa hiya ma bai na an yi jinsan imamu ila an yi kuda an yi ƙadiyar imamu sala shi ne zuwa ga lokacin da daga sanda liman ya fito ya hau mumbari har zuwa a gama sallah amma man kala hiya sa'atu salat wannan hadisin da mun ji cewa bai inganta ba jama'a duk mun yi maganganun waɗannan maganganu cewa hadisi ne mai illa ko a karanta littafin can da muka ambata shine littafin da'ifu abi dauda a lamba ta ainihin 1049 da littafin ainihin wato a littafin silsila da'iful jami a lamba ta 1014200 da ainihin 61 sai ce amma man qala hiya sa'atu salati fahtajja bima rawahu at-tirmidhi wa ibn majah waɗanda ku suka ce ai lokacin da ake sallah ɗin ne sun kafa hujja da abin da alimamu turmidi ya ruwaito shi da ibnu maja min hadisi amr ibn awfin al-muzanni kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah yana cewa inna fil jum'ati la sa'atan la yas'alu Allah al-abdu fiha shay'an fiha shay'an illa atahu Allah iyyahu babu wani babu wani abu da bawa zai tambaya a wurin Allah sai Allah ya bashi a wannan lokaci qalu ya rasulullah ayyatu sa'atin hiya suka ce ya manzon Allah to wani lokaci ne wannan qala hina tuqamu salatu ila linsirafi minha daga sanda za a fara sallah zuwa sanda za a gama walakin hadha alhadith da'if mala yace amma wannan hadisi ne mai rauni qala abu umar ibn abdul abu umar ibn abdul bar namari yace huwa hadisin lam yarwahu fima alimtu illa kathir ibn abdullah ibn amr ibn an abihi an jadihi Ya ce isnadin hadisin a iya sani na shine kasiru dan abdullahi dan amr dan auf daga baban shi daga kakansa wannan hadisi wannan wa huwa wa laysa huwa mimman yuhtajju bi hadisi wannan mutumin yana daga cikin waɗanda ba a hujja da hadisinsa kamar yadda ibn hajirin ya ambata da al'imamu zahabi a cikin mizan ibn hajirin ya ambata ka a cikin littafin shi ta ƙaribu ta habi wa ruhun ibn ubada an aufin an mu'awiyat ibn qurra an abi bardata an abi musa annahu qala li abdullahi ibn umara hiya as-sa'atu allati yakhruju fiha al-imam ila an yuqda as-salah qala ibn umar asaba Allahu bika yace har ila yau ainihin wato rauhu ibn ubada ya ruwaito daga auf daga muawita dan qurra daga abu dan gidan abu musa daga abu musa al-ash'ari cewa annahu qala li abdullahi ibn umara shi ya ga wa abdullahi dan umar hiya sa'atu allati yakhruju fiha al-imam shine lokacin da liman ya fito ila an yi qudus sala har zuwa a gama sallah wannan a matsayin fatawarsa kenan qala ibn umara sai abdullahi dan umar yace asaballahu bika Allah ya baka ladan wannan karatu da ka ga mini warawa abdurrahman ibn hujaira an abi zarr anna imra'atahu sa'alathu an as-sa'ati allati yustajabu fiha yawm al-jum'a lil abd al-mu'min wannan malami mai suna abu zarrin daga cikin sahabbai ya ce shi ta tambaye shi game da wai wani lokaci ne ake samun biyan bukata ɗin nan ranar juma'a faƙala laha hiya ma'arat ishamsi biyasirin wannan lokaci yana zuwa ne da zarar rana ta ɗaga kaɗan sai kuma ya ce altini sa'altini ba'adaha in kika ƙara mini wannan tambaya fa fa'anci auren aurenki ya mutu ma'ana bai da wani kasu da ke so ya kara a kai tambayar ta ishe shi shi ne sa mata wannan sharaɗi mai matuƙar hadari jama'a <laughs> saboda karatu ne kowa bai da hujja a kai ko yanzu ne zai Allah kin dame ni yi min shiru da Allah in ma taka ko danka ko wani matsama tambaya ba haka ke yi ba ka ƙara min wannan magana in ka ƙara min zamu birkici da kai ko in ke ƙara min ranki zai ɓaci to irin shi ne sai ya ce mata in ke ƙara wannan tambaya aurenki ya mutu haka ba ta ƙara ba <laughs> wannan magana al-imamu tabarani ya rawaito ta a cikin kitabud du'a haka ibnu abdulbar ya ya bada labari a cikin littafin at-tamhid lima fil muwatta maani wal asanid ina fata mun gano wannan jama'a واحتج هؤلاء أيضا بقوله في حديث أبي هريرة وهو قائم To dangane da waccan mas'ala jama'a da za a zo a yi ta dalla-dalla a can gaba in Allah ya kai mu a cikin babi na ainihin saki irin wannan magata da haɗari kar ka ɗauka wai sunna ce ko ta falala ce domin duk wanda ya je sama mata shi wannan sharaɗin to da zaran fata ta tambaye ka ɗin auren ba ya mutu don mutuwa aure da ainihin ɗaura shi da ‘yan tabawa da ciniki abubuwa ne waɗanda ba a amfani da niyya da lafazi ake amfani duk abin da kafirta da shi dama hukunci ko da ka ce niyya ta ba haka ba ne, in dai kafirta abin da yake bayuwa zahirin shi saki to malamai za su yi maka ainihin kwace za su kafa ma ƙahon zuƙa sai sun kwace mamata da ka ba hankali akwai lafuzza waɗanda suna da harshen damo waɗanda in an yi magana an tantance ka iya kai labari auren ka ya tsira amma irin malaman da ake kira suna bada batawa za su maka za su daka ma wawa su kwace ma aure da ka kasa kanka irin waɗannan sharɗa da zaka shiga cikin kunci a cikin su idan ka riga kai niyya ka furta saki to fa shikenan wannan igiya ta tsinki duk sauran abin za a yi sunan shi kome ko gyara ko wani sharhi a wannan zamanin malamai suka ba da fatawa cewa game da masail waɗanda suke da alaƙa da irin yanayin da muke ciki misali idan ka rubuta text za ka aika wa matarka da sunan saki sanda ka rubuta text ɗin ka rubuta ne da niyyar ka riga ka gama yin sakin to da zaran ka gama rubuta text ɗin sakin ya sau ko da network ya ƙi baka dama ka aika sakin haka suka ce in ko ka rubuta ne da niyyar bari ka composing text ɗin ka ajiye to shine baka sake ta ba kana jira sai ta ƙara yin laifi to nan baka sake ta ba a irin nan kuma ko da ta buɗe waya ta gani oho ta ga banza mun gara mamaci kuwa wanda ya riga ya yi niyya cewa ya gama auren sai ya aika da text ko ya kira a waya da ka aika text din sai ya zama text din a matsala irin ta na Najeriya sai bai je ba ya yi failing ko ta saku kwatankwacin shine ka aika ɗan saƙo cewa je ka gida ka gaya wanta na sake ta sai yaron ya ƙi zuwa ya faɗa oho ta saku kamar inda za ka ce mishi ka je ka ce wa wane na ba shi ‘yata da ya nema aure a kawo shaidu aure ya kullu ko da shi wannan yana hasada ba a ba abokin shi ba yake zuwa ya fada aure ya kullu inda ma kawai sakon bai riga ya kai ba za ka jama'a mu gane duk sanda mutum ya furta saki da niyya saki ko ko saki yayi kai in ya furta ma da niyyar wasa saki yayi jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun da gasken su da gaske ne da wasan su ma da gaske ne wani siyan mun da hansa dinnan nawa zaka biya na siya dubu daya sai ka ce kawo kuɗi daga wani suka ce ba ai wasa nake a ah, ba wasa da ciniki hakan ka ce ba wa kayan tashi sai daga waya kace wasa kake babu wasa hakan kace wani ka bashi yakka da sunan aure yace na karba sai daga baya kace kai wasa nake ba ganin yakkar yarinya ce waya ce maka ba wa yakkar yarinya wai ana yi mata da ka in ka san baka niya baka ka fada kar kuma ka je kai matarka irin wannan kace ai wani sahabiya ta bai kar ka je kai ba sunna bane ka dai mata wani kasheri da zaka iya containing consequences din shi cewa in kika kara zan saba miki ko ba dole bane ta kara din ka saba mata karka ce na faɗa sai na cika a karimi in yayi alƙawari na zai yi wani abu na ɓatanci ko mugunta ko zalunci ko rashin haƙuri ko to yayi haƙurin fi. ina ba ta mun gane wannan ga yanan kisa sayyidina Abubakar ta ainihin wadda Allah ya ba labari a cikin sutun nuri ko wala ya tali ulfatul minkum wasa kada masu wadata a cikinku da falala su dinga rantsuwa da Allah cewa ba za su bai wa talakawa kyauta ko sadaka ko ciyarwa ba kar ka kana da kirki kana da falala ka dinga rantsuwa akan ba za ka yi aikin alheri ba in ma har kayi san da kai fushi to kai aikin alkhairi sai kai kafara Allah ya tsare mu wa hatajja ulai aidan bi qawlihi fi hadisi abi huraira wa huwa qa'imun yusalli wadannan kuma sun yi wa wadancan hujja da cewa to ai a cikin hadisin Abu Huraira an zo da cewa yana tsaye yana sallah wa ba'da al-asr la salata fi zalikal waqt alhalin bayan la'asar musamman can sadda rana ta tafi za ta yi ja ta faɗi ba a sallah amma immediately bayan la'asar ana sallah mun karanto wannan a baya to irin wannan lokacin kuma kun ga an ce a cikin sa'o'i uku na bayan la'asar din ta karke ne a zahiri ita ce ta lokacin da aka hana sallan kenan gab da magariba ko gashi kuma a cikin riwaya Abu Hurairah an ce ai yana tsaye yana sallah suka ce wal akhadhu bi zahiril hadisi aula aiki da zahirin hadisin shi yafi kar ai tawili cewa sallah ana nufin jiran sallah tunda ya ce qa'imun qala Abu Umar Abu Umar shine Ibn Abdul Bar yace yuhtajju aidan yahtaju aidan man dhahaba ila hadha al hadith man dhahaba ila hadha bi hadisi Ali an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wanda ya faɗi wannan magana yana ƙara kafa hujja da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin da aka ce a sayyidina Ali ya ruwaito cewa idza zalati shamsu wa fa'atil afya'u idan rana ta gushe inuwa ta bayyana wa rahatil arwahu zukata suka natsu saboda zafin rana ya ragu fatulubu ila Allahi hawaijakum ku nemi bukatunku a wurin Allah fa innaha sa'atul awwabina wannan shine lokaci na masu komawa zuwa ga Allah sun matala sannan sai ya karanta ko kuma shi manzo Allah ya karanta fa innahu kana lil awabina ghafura to wani lokaci ne sanda rana take gushewa a sami inuwa zuciyoyi su natsu shine bayan la'asar can idan rana ta yi sanyi ko duk da yake wannan hadisi malam bai ambaci wa ya fitar da shi ba kuma ibnu abdul barri ya ambace shi haka a cikin littafin at ba tare da wani bayani akan inganci ko sahihancin shi ba wallahu ta'ala a'lam warawa sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma qala as-sa'atu allati tudhkaru yawm al-jum'a ma bayna salati al-'asr ila ghurub ash-shams yace wannan lokacin da ake ambata a ranar juma'a shine tsakankanin la'asar ainihin wato tsakankanin la'asar zuwa faduwar rana wa kana sa'id ibn jubair malan sa'id dan jubair ya kasance idza sallal asra in yi sallar la'asar lam kallin ahadan hatta ta garuba shamsu bai ƙara cewa kowa kanzil har ta faɗi sai dai ta salati yana zikiri yana bauta Allah wa hadha huwa qawlu akthar salaf wannan shine maganar mafi yawan malamai magabata wa alaihi aktharul ahadith kuma ita ce magana wadda hadisai da yawa suka zo a wa yalihi alqawlu bi annaha sa'atu salati na biyu wanda ke biye da wannan wajen ƙarfi shine batun cewa lokacin yin sallah ɗin, wanda muka ji bayani akan shi wa baqiyatul aqwali la dalila alaiha gaba ɗaya sauran zantukan fa to babu zancen da ke da wani dalili mai ƙarfi wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab to ina jin wannan ya amsa mana tambayar da wani dan uwaye a wasu karatuka da aka yi a baya cewa ina bayani game da wannan lokaci da ake amsan addu'a a ranar juma'a to ɗan uwa masu albarka kun ji bayani daga malaman salaf akan wannan lokaci shine ƙarshen wuni ranar juma'a tun daga bayan la'asar har zuwa faɗuwar rana duk wanda ke biɗan wannan lokaci to ya neme shi a tsakankanin waɗannan ainihin awoyi kamar uku ko biyu da rabi waɗanda suke tsakani wallahu ta'ala ala wa alaikum wa na'am

albayyani bil khiyar malamin ta farraka eh a'a babu warwara tsakanin suna nan dukan samu matsayin hadisai kuma dukan su muhukamai ne abinda wannan yake nufi cewa in zaka sewa da mutum abu to ka yi da wasa dama daga sai sayan mashi kake shi kuma wancan cewa yake bayan mutum ya siya ka siya na siyar a matuƙar ba mu rabu ba za mu iya canza tunaninmu kaga akwai manci tsakanin wanda dama zai ce ne ni fa dama wasa nake sai a ce ai kasuwanci babu wasa wannan kuma bayan ya siya daga baya sai ya tarar bai da kuɗi ko yana da wani priority da ya fi wannan ko ya samu sil'ar ta dace da abin da yake tunani ba sai ce gaskiya mu warware cinikin nan saboda kaza to a nan yana da yancin a cinikin amma wancan fa ya shafi ne wanda zai ce ni dama fa wasa nake ne sai a ce a to ai ciniki babu wasa kai na'am kwarai kuwa za ka iya cewa sun zama guda hudu aure saki yanci ciniki amma ana cewa guda uku ne saboda aure da saki sun shafi mas'ala ɗaya ne ne matsalar ƙulla ko raba alaƙa tsakanin ma'aurata ana ɗaukansa a matsayin ɗaya sai kuma ciniki a matsayin mas'ala ɗaya sai kuma yan tabawa a matsayin mas'ala ɗaya in ka so kana iya ɗaukar sa a matsayin kowanne matsala ce mai zaman kanta babu ishkali game da wannan insha Allah kawai rarrabawa ne na'am na'am التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد sharhin littafin موطأني ne wanne ne kuma at-tamhid kake magana sharhin muslim nace sharhin muslim to tuntuban harshe ne wanda nake nufi at-tamhid na ibnu abdul barri to sharhin sayyid muslim ne ni kuma yanzu ba zan iya tuno wani tashi mai suna at-tamhid a matsayin sharhin sayyid muslim ba ba zan iya tunawa ba zan ce babu ba amma in ma na faɗa to tuntuban harshe ne da zakumullahu khaira sharhin muwaddani ne littafin sharhin muwatta babban sharhi na ibnu abdulbari wajen mujalladi 23 muna nan da shi a nan sama kala-kala da kuma alisu zikar shi ma sharhin muwatta ne ya yi su kala daban-daban ne alisu zikar ya ba da muhimmanci wajen tattauna masail na fiƙihu da tarjihin mazhabobi al-tamhid kuma ya ba da muhimmanci wajen tattauna masail na isnadoji da illolin hadisai sharhi ne guda biyu dukansu littafi ɗaya kuma dukansu malami ɗaya ne yi su amma kowanne akwai abin da ya fi karkata a kai wallahu Adam sai ne kuma algatu mana na'am na'am a fiƙihu ne na mukaran yana faɗan mazhabobin mutane daban-daban amma wani lokaci yana da karkata yana da maili akan rajjaha mazahib na malikiya za mu zo mu karanta wata matsala anan da za zaka je hikaito irinta daga gare shi a cikin matsalar juma'a dinnan da malami ne ba malike kuma ƙwararre mujtahidi yana kawo masail na shafi'iyya na kaza zahiriya da sauransu amma galibi ya fi rajjahantar da mazhabin malikiya duk da wani lokaci kuma ya karanta da abin da ba malikiya ba na'am sai waye to shine sai malam yake cewa wa indi ni a wuri na imamu eh, ibn qayyim kenan ko anna sa anna salati sa'atun turja fiha al-ijabatu aidan lokacin da ake yin sallah ita ma na daga cikin lokutan da ake sa ran amsawa ma sa'atu ijaba dan haka da wancan lokaci na bayan la'asar da lokacin da ake yin sallah su lokutan amsa bukatu ne wa in kanat al makhsusa hiya akhiru sa'atin hiya akhiru sa'atin ba'da al-asr duk yake lokacin da aka kebance shine wannan lokaci na karke bayan la'asar fa hiya sa'atun muayyana min al-yawmi la ta taqaddamu wa la ta ta'akhkhar kuma wani lokaci ne tabbatacce a cikin wunin juma'a baya yin gaba ko yayi baya wa amma sa'atu salati fatabi'atu lis-salati taqaddamat aw ta'akhkharat ita ko lokacin sallah to tana biye da sallah ne sawa'un an yi sallar da wuri ko an yi a makare ma'ana wanda suka yi sallah da hantsi to nasu lokacin na daidai sallah sanda suke sallah wanda suka yi daidai zawali haka wanda suka yi karfe biyu kowa gwargwaran sallar da suka yi a su kuma sallacinsu gwargwaran da can da za su yi da wannan lokacin da ibn qayyim yake advocating cewa ita ma lokaci ne na karban ainihin wato addu'a sai yace li anna ijtima'al muslimina wa salatahum wa tadarru'ahum wa ibtihalahum ila Allah ta'ala li anna ijtima'al muslimina wa salatihim wa tadarru'ihim wa ibtihalihim ila Allah ta'ala ta'asiran saboda haɗuwar da musulmai za su yi da kuma ainihin wato sallar da za su yi da rankwafawa da za su yi wa Allah da addu'a da za su yi ma Allah waɗannan duka suna da ta'asiri wajen fil ijabati wajen amsa musu bukatu fasa'atu ijtima'ihim sa'atun turja fi hal ijaba lokacin taruwansu ɗin nan lokaci ne da ake sa ran samun ainihin amsa musu bukatun su wa ala hadha tattafiqu ahadithu kulluha karkashin haka kaga hadisan sun haɗu ga baki ɗayansu wa yakunu nabi sallallahu alaihi wasallama qad khassa ummatahu ala du'ai wal ibtihali ila Allah ta'ala fi hatayn sa'atin sai da Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya kebance al'ummar shi da lokacin samun addu'a da biyan bukatu a cikin wannan lokuta guda biyu wannan kokarin hadawan za a yi shi ne inda hadisan wancan ɗayan sun inganta amma hadisan ba su inganta ba yana nan akan cewa lokacin an san addu'a ranar juma'a to bayan sallar la'asar ne sannan kuma lokacin sallah shi ma lokaci ne mai falala tabbatacciyar falala a cikin hadisai tabbatattu wallahu ta'ala ala sai malam yace wa nadhiru hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila anil masjid alladhi usisa ala taqwa fa qala irin wannan shine maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dangane da tambayar da aka yi masa akan wani masallaci ne da Allah ya ce la masjidin usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi wani masallaci ne Allah ya ce masallacin da aka kera tun farko aka kafa fandisho ɗin shi akan tsoron Allah shine yafi dacewa da ka je ka tsaya a cikin sa ba masallacin da aka kulla fandisho ɗin shi da raba akan musulmai ba sai manzo Allah ya ce huwa masjidukum haza shine masallacin ku nan wa ashara ila masjidil madina ya nuni zuwa ga masallacin shi na madina wannan hadisi muslim ya fitar da shi wa hadha la yamfi an yakuna masjidu quba allazi nazalat fihi al-aya mu'assasan ala taqwa wannan ba zai kora kasancewa masallacin quba wanda akan shi ne wannan aya ta sauka ya zama shi ma an kera shi ne tun asali dan taqwa ba bal kullum minhuma mu'assasun ala taqwa kowanne daga cikin su masallacin manzo Allah na Madina da masallacin Quba na Madina dukkaninsu an ainihin asasan foundation din su akan tsoron Allah ne وكذلك قوله في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس ila إلى أن تنقضي الصلاة cewa da yi a cikin ranar juma'a a wannan lokaci shine tsakanin zaman lima a kan mumbari zuwa gama sallah layu na qawluhu fi hadithil hadith al-akhar faltamisuha akhir sa'atin badal asiri cewa ku neme ta a ƙarshen awa ta bayan la'asar wa yushbihu hadha fil asma'i qawluhu sallallahu yana daga cikin abin da ya kama da wannan a cikin ainihin sunaye da ake sanya wa abubuwa faɗan manzon Allah da ya ce mata uddunar raquba fikum mene kuke nufi da mutumin da ake ce ma arraqub arraqub shine wato wanda ƴaƴan shi ƙanana wato wanda ba a taba mai haihuwa ba shi ake ce ma wanda yana jira matar shi ta wata yana ta sa ido yaga ta haihu ya ganta da ciki qalu suka ce mallam yuladdahu shine wanda bai da da shi muke ce ma arraqub mai jiran yaji ana ainihin wato guda an yayi huwa qala sai manzo Allah ya ce arraqubu man lam yuqaddim min waladihi shay'an a a arraqub shine wanda dan shi bai riga shi mutuwa wanda babu dan shi da ya riga shi mutuwa bai gabatar da dan shi a lahira kafin shi ya zo ba wannan hadisi ne ingantacce a cikin littafin Imam Ahmad da ainihin wato sai Muslim duk mutumin da 'ya'yan shi gaba ɗaya ba su taɓa mutuwa ba to kamar yana jira ne ya ga ya samu wani ɗa da zai mutu kafin shi don in yaje je alkiyama 'ya'yan su cece shi sai annabi ya fassara musu cewa wannan shi shine arraqub to wannan fassara kuma bata hana a kira wancan da sunan arraqub ba kenan raƙub iri biyu ne akwai wanda muraqaba shi ta meye yana jira ya ga matar shi ta samu ciki ya kasa haihuwa shekara da shekaru da yin aure kullum ba a dace ba ya auro wannan ya auro waccan ya je nan ya nemi magani kullum babu ko batan wata wannan ana ce mishi arraqu sannan arraqu kuma ila yau shine mutumin da ya haifi ƴaƴa dan shi ko ɗaya bai taba mutuwa ba shi ma wannan arraqu ne kamar yadda misali za a yi kiran mutum da suna kaza a kira wani kuma da suna kaza misali in aka ce mai gadi me kuke ce mai gadi shine mutumin da aikin shi jira a kofar gidan wani in an zo ya bude gate a shiga a fita sannan kuma ana cewa mai gadi shi ma mai gidan da ke ciki wanda yake da kuɗi da yawa ƴaƴan shi suna jira ya mutu ba musu da haka da wanda ke gate din da na cikin kowa mai gadi ne ba haka bane zama shi wannan yana gadin gate wanda kuma yana ba ƴaƴan shi da zai mutu ba kuɗi gadin kuɗin shi ba haka suke cewa ba mai gadi haka ce wa ce ma wa ake ce ma ustazu sai ustazu shi ne wanda za a ganshi da gemu da aswaki da ƙwar'anin shi daga gemun dogo ustaz kenan a wurin wasu wasu ba suka ce ustazu suna nufin dole suka gashi talaka kawai ne ustazu da sun gaka baka da kuɗi kawai sunan ka ustazu ko kuma ka za a ce mutum malam to duk wanda yi da wani title shi ne malam in ba yanzu yan siyasa suke yin a dinga ce musu malam ba malam wani malam wani amma da in ka ce mutum malam to ba alhaji ba ne, ba liman ba ne. ba farfesa bane ba barista bane ba dakta bane bai da wani title ta sai a dinga cin mashi mala ko kuma duk ba haushe kawai malam yadda yan kudu suke mana wannan iskancin haka aboki ko in ka ji dan kudu ya ce ma aboki to kai dan arewa ne ba dole sai yan kai abokin shi ba ne. me kuke cewa almajiri wanda yake yawo yana bara ta yi kuma akwai almajiri kuma ila yau ɗalibi mai neman ilimi akwai waɗannan kalmomin suna nan da yawa a cikin yarurruka zai kawo mana misalai ire-iren su da yawa insha Allah bari mu dakata anan sai mu tashi wa naziru hadha qawluhu in Allah ya kai mu karatu na gaba wanda insha Allah ba za mu yi shi mako mai zuwa ba sai mako na sama insha Allah mako mai zuwa asabar wanda ta kewaye ba za mu yi wannan karatun ba sai Allah ya kai mu mako na sama insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bil munasaba kuma har ila malam awi ya bada sanarwa cewa ba za a yi karatun a subulus salam da aka saba bayan magariba ba a nan yau sai Allah ya kai mu gobe amma kamar yadda aka saba za a yi karatun sahihu bukhari a tudun wada na malam dawud al-zahiri in Allah ya kai mu bayan sallar isha wassalamu alaikum warahmatullahi